bismillahir rahmanir rahim a wannan littafi al-misbahu al-munir mun fara bayani akan bismillah mun yi bayani akan a'udhu billahi minash shaitanir rajim ko a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim min hamdihi wa nafthihi wa nafsi to mun shiga cikin bismillah to bima za ya ta'allaqu bismillah malan ya koma nahwu bismillah ka san kana kana da manyan tafsirai bismillahi kwalle 20 ne zuwa 30 fasaran shi akwai ta takadirat da ake yi ce to a mu takaita shi tunda shi malam director the point yake zuwa dan littafi ne falle 6000 ko falle 1000 ne shafi nawa ne 1500 eh, ko ai 1600 mujalladat ne yake so mai da shi falle 1600 kaga yana so ya takaita ne wannan ta'alluka da malamai suke su rubuta shafi 30 arba'in akan bismillah bismillah an yi ta'allukin shi akan menene wannan nahawu ne kuma daga zai zama kirgima in muka karanta sai ka ka sa shi cikin baka sai ka aji shi don wani lokacin an shiga tukunyan nahawu sai ka ga bai girku ba sai ga yayi hoji kuma nahawun nan yana da muhimmanci wa min huna yankashifu laka anna ni inda an-nuha anan zai fahimta zaka iya fahimta cewa zantuttuka guda biyu da suka fi shahara na malaman nahau kun san akwai nahau akwai sarfu akwai usulun nahawi wa jadali fi taqdiril muta'allaq bil ba'i cewa me ake kaddarawa a jikin ba din bismillah ba'un din daban sammillah din daban to wannan ba'un din me ake kaddara mashi fi kaulika bismillah hal huwa ismun aw fi'lun inda rigimar take a abu biyu ne shin abin da ake kaddarawa suna ake kaddarawa ko aiki shi ke nan akan wannan ne aka ɗauki alƙalami aka yi taba ta kashi malaman nawo suna ne ko ko aiki za a gwama ma b wannan b ɗin malin ya ce za ka fahimci cewa duka waɗannan abubuwan da ake ta kai komo muta ba ne kusan fassarorin suna kusanta da juna duk za a iya aiki wa kullum wa rada bihil qur'ani kai duka ma biyin qur'ani ya zo da shi kaga ba ma hadisi ba ko balanta a fara min sassala a ce na hadisi ya bi na karfi qur'ani wata ayan ta fi wata karfi ne shi misali in aka ce wannan ayan qur'ani ne wata aya ta tafi wani karfi a hadisi da ake samu a ce wannan hadisi mutawatiri ne wannan kaza wannan ahad ne wannan kaza ne wannan kaza ne ko kuma wannan yafi wannan karfi ko wannan kaza a hadisi ake wannan to sai malam ya ce kai a takaice wannan takadirin ba'idin da ake yi suna ne ko aiki muta ƙariba ne sun yi kusa da juna duk ana aiki da su tabar da mene wa kullum kadwara da bihil qur'ani saboda kowannen su in ka ce suna ne zaka iya kare da alqur'ani in ka ce fi'ili ne zaka iya kare da alqur'ani to ba shi nan magana ta kare mu a fadan mana sakon kawai shi kenan sai mu ci gaba wanda kuma yake so ya gora kwakwalwarsa kaga sai ya koma cikin wadancan littafai sai fafata amma man kaddarahu bismi bismin wanda ya kaddara cewa suna ne takadiruhu bismillahi ibtida'i haka ne ko falikauli ta'ala Allah da kanshi ne ce wa qalar kabu fiha bismillahi mujriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim nan wurin bismillahi ta zo matsayin suna wa man qaddarahu bil fi'li amran aw khabaran wanda suka zo kaddara fi'li ne kuma to ko dai zama fi'li amri ne ko khabar to shi ma duka yazo dai a qur'ani nahau abda'u bismillah ah ibda bismillah ko wato ka fara da bismillah bismillah ko kuma na fara da bismillah shi labari ko ka mutum fara da bismillah ko na fara da bismillah duka akwai a ƙur'ani eh Allah ne da kanshi ya ce falƙaulihi ikra bismi rabbika kenan idan aka ce ma'anan shi fara da sunan Allah ne to ai da maka Allah ya ce ikra bismi rabbika in za ka yi karatu ka fara da sunan Allah ne wakilahu ma wa malam yace kai wannan larabcin nahawun me ke bayan ba'un fili ne ko ismi dukansu daidai ne in mutum ya ce suna ne ya yi zai iya kare kanshi da nasin ƙur'ani banda hadisai banda maganar lirabi in ya ce zai fi'ili ne fi'ilin amari ne ko khabari ne shi ma zai iya karin shi daga alkur'ani banda hadisai banda li'irabi wa kilahuma sahihun fa innal fi'la la budda lahu min masdari fi'ili ba maka yana da masdari balaka an tuqaddira al-fi'la wa masdaruhu zaka iya kaddara fi'ili da masdarin sa kamar muka karanta a tauhidi yau wa zalika bihasbi al-fi'l alladhi sammaita qablahu gurgudan sunan da yazo ne in kana qiyaman aw qu'udan aw aklan aw shurban aw qira'atan aw wudu'an aw salatan duk filin da yazo shine kawai zaka sa mushi masdarin shi fal mashru' zikru ismillahi fi shuru'i abinda dai ake so a faɗi sunan Allah dukkan su ba su ana faɗin sunan Allah ba sai dai waɗannan suna ganin suna ne waɗannan suna ga aiki waɗannan suna ganin kai ne an gane ko kulluhu tabarrukan wa tayammunan wasti'anatan alal itimami wa taqabbul dukkan su dai ko sunan ko aiki neman albarka ne neman haɓaka ne neman taimako ne na a samu nasarar ci gaban aikin da ka fara aikin da ka fara so kake kaga ka ci gaba haka kai zuwa ga inda kake so ka kai wallahu alam malam yace wannan rigiman dai Allah shine mafi sani don wasu suna da sha'awa wani in ya tashi littafin shi shi fa dole sai an ce abin da ke gaban ba'un suna ne sai ya rubuta maka falle ashirin wani ya ce san ba zai yiwu ba sun fili ne sai ya kare kan shi to malam ya ce shi na duk ne wanda ya ɗauka suna ne ko aiki ne alirabi shi kenan wannan nawo ne in ya shiga ya shiga in bai shiga ba sai ka sa shi a cikin jakanka sai ka zazi sai ka wuce cikin ma'ana ma'ana lafazul jalala Allah ma'anan sunan Allah Allahu alamun in an ce alam shine suna wanda baya buƙatar ma wata fassara in an ce Allah alam suna ne alar rabbi tabaraka wa ta'ala ga Allah subhanahu wa ta'ala mai halitta yuqalu innahu al-ismul a'zam wasu malamai suna cewa in an ce ba Allah na da suna al-a'zamu to Allah shine ismullahi al-a'zam li'annahu yusafu bi jami'i sifati domin da Allah ne ake siffanta duk sauran siffofin in baka gane ba kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya ce huwallah kaga alam ala zat alami ne har sai da yayi tambaya ce hal ta'lamu lahu samiya ka taba jin wanda aka ce sunan shi Allah in ta kudin sai da ce ila ko baka ne ba in ta kudin sai ce wannan ilahun abun bauta ne amma ba sunan shi Allahu ba in ka ji an ce Allah alamu alazzat shi kaɗai ake nufi amma in akwai abun bauta ne ana cewa ilah yau to duk an karba kaza duk an karba amma Allah a'a alamu alazzat a nan masu ce huwa Allah shi ne Allah allazi la ilaha illahu wanda babu abin bautawa da gaskiya bisa cancanta sai shi alimul gaibi wa shahada masanin abin da ke fake da abin da ke bayyana kaga sufofi ne duk wani suna da zaka ciro a nan wurin yana komawa ne zuwa ga Allah bayan nan huwar rahmanu ya koma zuwa ga Allah dai shine mai rahama arrahimu mai jin kai saboda in ka ce sunan Allah arrahmanu ne ko ka ce arrahimu ne duk suna koma ne zuwa ga Allah Allah ya sake bayani ya yace huwallahu ne dai Allah allazi la ilaha illahu al-malik wanda ya mallaki mulki mulki nashi Allahu akbar in ka wato Allah mulki nashi kuma ka gari na koma zuwa ga Allah al-quddusu as-salamu al-salamu mm, kuma shi ya mallaki aminci al-mu'minu haka ne ko mu bi su ɗaya bayan ɗaya al-mu'minu shi ya mallaki amintarwa kaga shi ma aidai yana koma ga Allah al-muhaiminu shi ne wanda ya mallaki tsarewa kuma ya mallaki tsarewa muhaimin al-aziz shi ya mallaki buwaya buwayayye ne aljabbar shi ya mallaki tilastawa shi ke cewa dola yi kuma dola a in baka bi wani dolan ba sai ka bi wani dolan alal akalla ya ce ka rika tafiya da kafa baka yi yajin aiki ka ce da hannun zan kai yi ba kawai kai tsalle kawai kai so masu bul kawai tsalle kawai zai kaman ka koma sama hannunka a ƙasa ka ce kai na gaji jibril dole ne yake ka rinka cin abinci ta baki kace kai ni ta hanci zan rinka ci yau ta wannan hancin gobe ta wannan hancin jabbar shi ke sawa ya yi ka kaza ya ce kaza za ka yi abincinka ya ce iri kaza ne kuma ka haƙura da wannan jabbar to kaga aiki na koma zuwa game ga Allah al al-mutakabbir mai nuna isa kibriya Allah yakan yi magana ne da isa shi yasa ba a san girman kai Allah ya kare mu daga girman kai subhanahu ko subhanahu ne ko subhanallahi subhanallahi amma yushrikuna huwa Allahu khaliq kaga dai sai saka huwa Allahu alamun alazzat har yau dai Albari'u. kaga shi mana kuma zuwa ga Allah ko Albari'u wanda ya mallaki ginawa dan shi ke ginawa da mun ga ya ginu an taso da abu yana rayuwa yana rayuwa yaro yana lagwai lagwai lagwai har ya ginu ya zama abun nan bishiya tana kaza Albari. al-musawwir mai surantawa kowane suranta kowane hoto da kaga an yi shi wani moli da kaga an mola wata halitta Allah ya kirkiri molin ya mola shi kai kuma ka kofi molin sai ka yi abin da kake so duk abin da gana yi ai ana kwaikwayon halittun Allah ne mota ga gada tafiya zai gidanta nan tana numfashi nan tana shakar ruwa an kalli hannun cikin mutum da kirjin shi da huhun shi an ga yadda kaza yake da kaza yake sai kirkiro kaza jirgin sama an kin kalli tsuntsu kaza an yi kaza an kai kaza an yi kaza duk dai ga nan Allah alamu ne ina nake lahu al-asma'ul husna yana da sunaye masu kyau yusabbihu lahu ma fi samawati wal ardi wa huwa al hakim fa ajra al-asma' baqiya kullaha sifatun lahu sai Allah ya jero duk sauran sunayen suna komawa sifatin lahu siffa gare shi wa shi Allah kama qala ta'ala walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa qala ta'ala qul ud'u Allah ar-rahman ayyan mata da falahu al-asma'u al wa fi sahihaini ya zo a hadisai ingantattu sahihaini ingantattu ke na ko Buhari da Muslim ya zo Buhari da Muslim ko an abi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala inna lillahi inna lillahi ah? inna lillahi inna lillahi tis'atan tis'atan tis'atan ne tis'atan wa tis'ina isman Allah na da sunaye 99 mi'a suna ɗari ne illa wahidatan kwaya ɗaya ne babu man ahsaha da kal janna wanda ya kare ya kiyaye ta to ya shiga aljanna sai mu za mu tashi tafsirur rahmanur rahim sai aka alama ayi hakuri mun ƙara min ciwo a yaji da Allah subhanaka allahumma nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu